Maimaitawar Shari'a Sura talatin da hudu Mutuwar Musa Sai Musa ya hau Dutsen Nebo daga filayen Mowab zuwa ƙwanƙolin Fisga wanda yake ƙetare Yeriko, a can Ubangiji ya nuna masa dukan ƙasar, daga Gileyad zuwa Dan, da ta dukan Naftali, da yankin Efraim, da na Manasse. dukan ƙasar Yahuda har zuwa Bahar Rum, da Negeb, da dukan yankin kwarin Yeriko, birnin Dabino, har zuwa Zowar. Sa'an nan Ubangiji ya ce masa, Wannan ce ƙasar da na yi alkawari da rantsuwa wa Ibrahim, Ishaku da Yaƙub, sa'ad da na ce, Zan ba da ita ga zuriyarku, na barka ka gani da idanunka. amma ba za ka haye zuwa cikinta ba, nan fa a ƙasar Mowab, Musa bawan Ubangiji ya mutu, yadda Ubangiji ya faɗa, aka binne shi a Mowab, a kwarin kusa da Bet Feyor, amma har wa yau babu wanda ya san inda kabarinsa yake. Musa yana da shekara ɗari da ashirin sa'ad da ya mutu, duk da haka idanunsa ba su dushe ba. ƙarfinsa kuwa bai ragu ba, Isra'ilawa suka yi makoki domin Musa a filayen Mowab kwana talatin, sai da lokacin kuka da na makoki suka ƙare, to, Yoshuwa ɗan Nun ya cika da ruhun hikima, gama Musa ya ɗibiya hannuwansa a kansa, saboda haka Isra'ilawa suka saurare shi, suka kuma aikata abin da Ubangiji ya umarci Musa. Tun daga nan ba a sāke yin wani annabi a Isra'ila kamar Musa ba, wanda Ubangiji ya san shi fuska da fuska, wanda kuma ya yi dukan waɗannan alamu, ban mamaki da al'ajaban da Ubangiji ya aike shi ya yi a Masar, da a kan Fir'auna, da a kan dukan shugabanninsa, da kuma a kan dukan ƙasarsa, gama babu wani wanda ya taɓa nuna iko mai ƙarfi, ko ya aikata ayyukan barazana waɗanda Musa ya yi a gaban dukan Isra'ila.